صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن انتهج نهجه إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya تبتا tabbata مدوة Allah madawacin sarki mai wadda cikin nimarsa da falalarsa ya sake ba mu daman halarcewa wannan waje mai tarin albarka a yau rana ta shida da watan ramadana mai alfarma shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyu tsira da amincin allah ta tara tabbata ga manzon tsira annabar rahma muhammadu bin abdullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da iyalansa da sahabbai da muminai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala ya samu kasance daga cikin su bayan haka cikin Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka dafa aya a jiya har ila yau cikin suratul a'rafi fadan Allah tabaraka wa ta'ala وقطعناهم في الأرض أمما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ملة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون الله تبارك وتعالى وقطعناهم في الأرض أمما هل إلى يوم جند بنو إسرائيل يجي من ينكسوا a doron kasa al'ummomi daban-daban wannan yayyankewa da Allah tabaraka wata'ala yau bani Isra'il a wannan karon yayyankewa ne da ke wato ɗauke da kushin Allah sai zanto suka zanto al'ummomi daban-daban ƙungiyoyi daban-daban a tsakaninsu za su jituwa da juna tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta kana tsammanin su a waje ɗaya suke amma kuma zukatansu a rarrabe yake Allah ya ce minhum minhum salihun a cikinsu akwai wato salihai a cikinsu akwai mutanen kirki waɗanda suka yi riko da abin da aka aiko annabin Allah da shi wa minhum duna zalik a cikin su akwai waɗanda ba su kai kashin farko cikin kirki ba imma muqtasidun ɗan tsaka tsaki ko kuwa waɗanda suka jirewa hukunce hukuncen Allah tabaraka wata ta'ala kamar yadda aka saukar cikin attaura. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون الله تبارك وتعالى يقول مكجر الشيسو بالحسنات ما لما تكتي الحسنات أنا النعم جميع مومي دبن دبن والسيئات تكما جرباها دبن دبن ai idan muka ɗanɗana musu ni'ima sai mu ɗanɗana musu wato jarrabawa iltila'i idan muka ɗanɗana musu alkhairi sai mu sa su ɗanɗana sharri yake abin da ya sami muke yin hakan la'allahum yarji'un tsammanin gabaki ɗayansu za su koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala su aiki da abin da aka aiko annabi Musa da shi zuwa gare su الله يكف خلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب في فاهو وإنسوا دفك من زربنسوا أكين حركة لا ركي إذا في خلف أنا نفهم وأن دفك زود دفك مي بربي دقبايا أما كما ما أبو تعالى خيري خلف bi tafkirillah idan aka ce wayannan khalf sun zo daga baya sun mai gurbin waɗanda suka gabace su amma kuma ma'abota sharri ne khalqu su abin da ke bambanta wannan da wancan shine wancan lamun yana ɗaukar haraka yana ɗaukan halal wannan lamun yana ɗaukan sukuni to wannan Allah ya amfani da shi anan yake fa khalafa min ba'dihim khalfun mana waɗanda suka zo halin su ya fi na waɗanda suka gabace su muni wani sulcita su ne kuma suka gaji ne suka gaji littafi Wani wasu malaman tafsirin suka ce har ina yau yahudawan ne dai waɗanda lokacin da waɗancan suka shuɗe waɗanda suka mai gurbinsu akwai waɗansu kaɗan daga cikin malaman tafsiri waɗanda suka ce waɗanda ake nufi a nan su ne nasara su ne suka zo suka gaji wato a taura al'ayyatan wa'annan da suka zo daga bayan nan wari kun kitab Allah tabaraka wa ta'ala yace sun gaji littafi amma kuma littafin nan da suka gada maimakon su yi aiki da littafin Allah yace ya aquduna arada hadha al-adna adina, al-adna shi nan duniya suna karɓar abin duniya kaskantacciya wa ya kone da tsayo lana kuma sai suke cewa za a gafarta mana mana suna aikata sabon Allah sai su ce za a gafarta mana maluma suka ce wannan izgiri ne mana ba su nemi gafara ba cewa suka yi za a gafarta mana sai yi lana kamar yadda wani suke yi yau kace ai abu kaza kace ai Allah ne gafara ne kace inna Allah ghafurur rahim kusan kowane musulmi yana da wannan ayan akan harshen sa inna Allah ghafurur rahim to ai inna Allah ghafurur rahim sai eh, jumla ce mufida ai ka faɗa wannan sentence ne ai inna Allah ghafurur rahim ai amma ai sai ba kace Allahumma ghfirli ba baka ce Allahumma ghfirli ba kwatankwacin mutumin da yake shi masoyin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam maimakon ya yawaita salati ga manzon Allah sai mutum ya zo ya maka zama tun bayan la'azar zuwa faduwar rana bai bai da ta komai sai Muhammadu Rasulullah Muhammadu Rasulullah to eh haka din ne ai wannan sai ta mai ne ta ai kowa duk duniya sun ce da yake annabi manzon Allah ne ba aikin Allah ne to kai sai eh, Muhammadu Rasulullah to sai ne bayan haka sai bin shi sai yin imani da shi sai bin sai yin koyi da shi kuma sai yawan da neman wato a gabara a gare shi neman ɗaukaka a gare shi shine yawan da salati mutumin da yake cikin ne da cewa Muhammadu Rasulullah Muhammadu Rasulullah mai fadan yana kama da fadan munafikai ne ake wanda domin su gamsar da manzon Allah sun zo shi na shahadu innaka la rasulullah nan cewa suke sayur bandana sabon Allah suke aikatawa ba amma sai suke sayu bandana ba wai Allahumma sir lana ba duk da cewa duk wani aikin da ka aikata kai ka ga wannan abun haramun ne sai ka ce zan aikata in nemi gafara wannan yin hakan na daga cikin abubuwan da yake son ya kar Allah ya gafarta maka balle wanda yake shi ne ma ne da gafarin ba shi ke waye sayin farulana to ai wannan ba zai zama abin mamaki ba su suna ganin su ɗan gatan Allah ne shi yasa suka ce ai nahnu abina'ullahi wa ahibba'u malama suka ce menene suke suke yi na sabon Allah suka ce kuɗi ake biyar su za a biya su kuɗi su ba da fatawa wadda ya dace da son zuciyar wadda ya kuɗi al-imam al rahimahullahu ta'ala yace masu hukunci ne a cikinsu idan ka je ka biya shi kuɗi yana alƙalanci in ka je ka faɗi rashawa sai ya kwaci haccin wani ya baka zai ajiye hukuncin da ke cikin littafin attaura a gefe sai hukunci da son zuciyarsa ya karbi abin duniya in aka ce haba yayi me yasa suke yin haka sai suke sayyuhu fawlan za a gafarta mana ai a wannan zamanin ma akwai masu yin haka alfatawi almutalawina wani fatawan sun ka shi sai ka dinga mamakin wanda ya bada fatawan nan yana cikin hayyacinsa lokacin da ya bayar akwai wani ɗanwa da ke bada labarin ya taɓa zuwa wani waje a ƙasar masa ya je samu wa'yansu malamai kasan ƙasar masar Allah ya arzuta su da malamai hakan nan ma suka tara shaidanu za ka shi. mace ce hulda ce a tafsirin Kur'ani amma ba ta rufe kanta kek take sawa amma in ta fassara maka qur'ani kai baka isa ka ce ba haka bane ilimin sun mayar da ilimin tijara aiki da ilimin wani abu ne daban mutum zai gama karatun zai gama rera qur'ani yanzu yana da cikin abubuwan da suka kware a ciki shine suna da qurra suna da malamai da suka suka kware suna da riwaya har zuwa wajen manzon Allah sallama har har zuwa kasar Misra ake yi a biyu wajen malamai domin ka samu wato riwaya har zuwa ga manzon Allah sallama cikin yadda ake yin al'ada karatun Qur'ani ka san karatun Qur'ani kai ba wai da ka iya hada baki bane kai za ka kama ka dinga yi ba shi yasa malama suke cewa la ta'khudh la ta'khudh al-Qur'ana min sahabi kar ka ɗauki qur'ani daga wajen sahabi mana mutumin da kawai shi ya wayi gari ne ya iya haɗa baki sai ya fara karatun qur'ani mutum sai gama rera maka qur'ani yanzu nan ya jage bai ya kunna tabarsa wannan ɗan wani cewa ya je inda ya samu wayannan malaman ba su da aikin komai suna zaune ne idan ka zo wajen kace kana neman fatawa ce ina neman fatawa akan abu kaza sai su tambaye ka kana son a ce maka halal ne ko ko a ce maka haram in kana son a ce maka halal idan kana son a ce maka halal sai a ce maka abin da kake tambaya a kansa hukuncinsa halal kuma a ba ka hujjoji akan haka wannan abin din dai har ila yau da kana son a ce maka haramun za a ce maka haram kuma a baka ne a baka hujjoji wannan ba komai bane ba bakin koyi da yahudawa su ma dan gudun za ka biya idan za ka biya in ka zo ka ku halal ku bani hukuncin a kan cewa halal ne sai ka biya sai a baka kaga wannan na daga cikin abubuwan da suke nuni zuwa ga cewa duniyar na tunkarin ina tunkarin karshe ilimi zai yi yawa amma tsoron Allah zai nene ne zai karanci tsoron Allah zai karanci abin da suke yi kenan su da a ba su kuɗi su canza hukuncin Allah sai su ce ka yi faru lana kaga halin waɗannan ai ya fi na wayancan da suka gabata ya fi na su muni yace wa don ya'tihim ya a ya'khudhuhu ya suka samu ofa irin kwatankwacin wancan da suka karɓa jiya suka ba da fatawa akan ba ba daidai ba saɓanin abin da littafin su ya kunta gobe aka masu magana su sai suka ce faru na. gobe idan irin wannan ƙofa ɗin ya sake zuwa cewa ga kudi ku ba ku ku canza maganar Allah za su sake karɓa su sake aikata haka ya kuzo Allah ya yake alam yuqad alaihim mithaqul kitab shin ba a karɓa daga gare su daga gare su bane alkawarin littafi Allah ya kulu ala Allah illa al daga cikin alkawari da aka ɗauka aka karɓa a kansu aka lazance su da shi shi ne cewa ba za su faɗi komai game da Allah ba face gaskiya wa dara suna kuma suka karanci abin da yake cikin littafin mana ba rashin sani bane ba sun fahimci me suke yi ka san shi mai ba da fatawa mai bayanin hukuncin addini idan babu son zuciya a ciki to duk lokacin da mutum ya yi bayanin hukuncin addini da ilimi babu son zuciya ko da ya yi kuskure ana ba shi lada a kan kuskure ba lada za a ba shi amma kuma ba da fatawa din nan yin bayanin hukuncin Allah akan wani abu babu abin da ya kai shi hadari a duniya shi yasa al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala ya wallafa wannan babban littafin nasa i'lamul muwaqqi'ina ar-rabbil alamin Ibn Qayyim yake sanar da masu wato signatories don Allah a doron kasa al-muwaqqi'ina ar-rabbil waɗanda suke yin signing on behalf of Allah a doron kasa su ne ne su ne za ka hukuncin sallar wanda ya kaza yake sallansa ya yi a maimakon wa hukuncin hukuncin wa kenan hukuncin Allah to ya kake ji ne hankalinka ya kwanta ka dinga faɗa wa mutane cikin kwancen hankali abin da ba hukuncin Allah bane to su haka suka kasance darasu na fi sun karanta sun sani da suke yin wannan Allah yake wa daru akhiratu khayrun lil ladina yattaqun afala ta'qilun kuma shi gidan lahira shine mafi alkhairi ga ga waɗanda suke yin tsoron Allah shin ku ba za ku hankalta ba ai da kuna da hankali ne da kun san cewa abinda Allah ya ce a nan araba hada al'adina wannan abin duniya da kuke karɓa ɗin nan a duniya kaskantacciya mai zai hana ku ji tsoron Allah sai zanto gidan lahira shi ne mafi alkhairi a gare ku akan wannan abin duniya da kuke karɓa kuma kuke canza hukuncin Allah gidan lamira shi ne mafi alkhairi da masu jin tsoron Allah afala ta'qilun shin ba za ku hankalta ba ire-iren wannan suna da yawa a wannan zamanin da muke ciki neman duniya yakan sa mutum ya canza ya zama wani abu da ba. irin shi ne abin da ke faruwa a kano wadda aikin da abdul jabbar ya yi wa ɗan shi'a cikin ɗan kwanakin nan alzazzaki bai yi wannan aiki ba duk cikin shekarun da ya yi nan cikin ɗan kwanakin nan aikin da abdul jabbar ya yi wa ɗan shi'a alzazzaki kwata-kwata kwatankwacin wannan aikin bai yi ba kamar shi a zazzaji ko kuwa ma yake yi da hada baki sabanin abdul jabbar ga larabci nan a fili karara don rage tsoron Allah mutum sai ya kama sai ya canza mana kuma ya dage akan hakan ne shi yasa abu mafi abu mafi ala shi mutumin da bai da zurfin ilimi da fahimtar addini kar ya ba kuskura ya saurari irin su abdul jabbar dan za su sanya maka shubha ya sanya wa matasa da yawa da yawa ya sanya masa shubha alal aqal ko da baka bi shi ba za ka dinga fama da wannan cutar shubhan shi yasa ai magabata na kwarai suke yin gargadi wa ɗaliban ilimi su nisanci ɗaukan ilimi daga ashabul ahwa domin za su iya cewa eh na san dan bid'a ne amma ai ya kware a harshen larabci ni kawai balaga nake son ya koya mu to a cikin balagar zai iya fata aqidarka ai da larabcin ai aka saukar da alkur'ani zai karantar da kai larabcin da duk lokacin da ka zo karatun alkur'ani za ka dinga samun gurɓatacciyar fahimta shi yasa ko kaɗan ba su yin wasa da barin ɗalibai kanana ɗaliban ilimi su je su dinga ilimi wajen malaman bid'a domin zai face ya tina maka wani abin da kai karancin iliminka wala Allah ma wannan abin ya dinga burge ka dan karancin iliminka ka je kana ta wato yin kwafa cikin fahimtar ka domin makamin da za ka yi fahimta da shi abin da yanki da cikin kalaman ilimi za su fahimta shi ne wa'annan ilmun ilmin adawat din nan eh, harshen larabci amma mustalahat da sauransu ai su ne makamai su usulul fiqh su ne makamai wadda ka su kake shigar nusus ka fahimce su sai ka je ka kafo makamin ka daga wajen ɗan bid'a to wata irin fahimta kake gare za ka yi shari'a ala wata irin wanda ya baka makamai, ma'ana ayyukan da kake fakkul alghaz wanda idan ka ga aya kana son ka warware ayan ka fahimci ma'ana, abin da kake warware ayoyin da shi wanda ya baka shi ɗan bid'a ne wani irin fahimta za ka yi shi yasa wayan su daga cikin malamai suka ce faɗin Allah tabaraka wa ta'ala wattaqullaha wa yu'allimukumullah wadda wayan su daga cikin malamai suke cewa idan kuka ji tsoron Allah Allah zai nene ne zai ba ku ilimi wayan su malamai suka ce a suka ce babu mulazama tsakanin tsoron Allah da menene da ilimi ilimi tsoron Allah wani abu ne mai zaman kanshi ilimi kuma wani abu ne mai menene mai zaman kanshi mutum zai iya yin ilimi bai da menene bai da tsoron Allah wannan kuma shine waƙaya encyclopedia da ya fi girma a duniyar mu ta yau dinnan na hadisi littafi ɗaya ne da aka tara mafi yawan hadisai a cikinsa a duniya a yau wanda ya littafin nan orientalist ne ba musulmi ba ne kuma ga manya-manyan malamai professor a islamic studies amma kuma ba su masalinta ba kuma ilimi suke da shi akan addini wanda ka ba su saka ce ba su san ilimin ba yawancin littattafan da masu karanta islamic studies a jami'o'in da suke karantawa wayannan mutanen suke suka rubuta yawanci da cikin malamai yanzu shekarun bayan nan an samu sauyi shekarun baya za ka je ka samu lattara a department of islamic studies shi karan kanki ya kamata a mayar da shi makarantar allo ne a ɗaya daga cikin angwannin nan da ake karatu da alluna ya fara daga wallahi wannan shi ne gaske magana yanzu yau an samu sauyi amma a da to kai ba aka ce kai za ka karantar da adal islamic studies amma kai ɗin karantarka focus ɗinka da kake ɗauko ilimin da za ka karantar da wannan shi ya fahimci addinin focus ɗinka turawa waɗanda ba musulmai ba su suka rubuta kai kuma ba ka da ilimin da za ka yi za ka yi ɗin abin da aka rubuta ɗin to abin da ka iya fahimta cikin wannan abubuwan da suka aka rubuta wani shekarun baya ɗaya daga cikin yake cewa wayannan yaran da suka tafi kasashen larabawa suka yi karatu abu ɗaya da kawai bambanci tsakanin mu kawai suna yin larabci duk wani ilimin da suke faɗi da nan littafi ɗaya zan cire daga shan wanda zan gane duk wannan ilimin wallahi za a tafi duniya ba ta fahimci ma inda aka fara ba shege ne ƙarya ne ka fahimci musulunci fahimta mai zurfi har ka zanto malami wanda za a yi dogaro a kan ya ilmantar da mutane amma mu ba ka fahimtar larabci wannan wani irin yaudara ne wai dan Allah wannan wani irin yaudara ne Allah ya saukar da Qur'ani da larabci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fassara Qur'ani da larabci al-Imam Shafi'i yake cewa cikin fadin Allah tabaraka wa ta'ala inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun lallai mu muka saukar da azzikir ai alqur'ani kuma mu ne muke baiwa alqur'ani kariya alimam imam shafi'i yake wannan kariyar yake yadda kudu fi shibba sunna yake a cikin kariyar da Allah ya baiwa qur'ani Allah ya baiwa sunna manzon Allah ma kwatankwacin irin wannan kariyar yake domin menene yake li'anna li'anna sunna bayan wal والقرآن mubayyan domin sunna ita ce bayani qur'ani kuma shine abin da aka bayyana da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yasa za ga malaman hadisi za ga wani malamin hadisi yana zama a iraqi wani yana zama a makka wani yana zama a indiya ba su taba haduwa ba ba su taba ganin juna ba ka tabi wajen wanda yake zai a iraqi ka ce mai hadisi kaza ne hukuncin sai ce wannan hadisin mai rauni ne ka koma wajen wanda yake zaune a makka a zamanin da babu wayar salula babu ittisalat ka koma wajen wanda yake zaune a makka ka ce hadisi kaza mai hukuncin zai faɗa maka kwatan kwatan abin da wanda yake iraki ya faɗa ka koma indiya ka tabbi malamin hadisin da ke indiya ka ce mai zai hukuncin hadisi kaza zai faɗa maka kwatan kwatan abin da waɗannan ɗin suka faɗa shi da ake cewa ilimin hadisi kamar sirri ne a tsakanin malaman hadisi duk waɗannan kariya ne da Allah tabaraka wa ta'ala ya baiwa ya baiwa addinin sa amma mun wayi gari a irin a wannan nahiyar musamman musamman Najeriya za ku ga cewa mutum ya ya karanta na taba ganin yadda ya karanta engineering first degree sa ina ganin engineering din ya ji kamuwa ne sai ya switching ya dawo Islamic studies ko ga yaya ne dan san yadda mutum zai karanta engineering ko degree ya je yi islamic studies a master level ba in ba a Nigeria ba ne islamic studies ya zo ya yi a islamic studies kuma yawanci idan ka je ka bincika wannan ta ƙarfin za ka ga a arabic da islamic studies kada ake wannan iskancin zan iya karanta hausa language in je masters a engineering ya zo yi masters a islamic story ya zo ya yi phd a islamic story aka ba shi lakkarar ina tare da wani dan uwa da aka ba shi akwai malam uba dr uba dukan mun san dr uba wadda ya ce wa ya ke reporting wa bere a shekarun baya daga kasar misra daga uba lokacin da ya dawo najeriya shi ma ya zo ya fara lakkar akwai wani ɗan uwa da aka daga uba yake supervising ɗin project ɗinsa na master ana cikin rubuta wannan project ɗin allah ya yi wa uba cikawa allah ya rahance shi allah ya gafarta masa sai aka canza wannan ɗan uwa project ɗin an riga an gama rubutawa aka canza wannan ɗan uwan supervisor aka baki wannan engineer ɗin engineer ɗin ya zo ya duba project da dr uba ba ne yi gaidin mai marubucin tun daga farko har karfe kafin rasuwarsa ya rage project ɗin da yi baya sauke kafin me yasa an rubuta an rubuta project da larabci to ko ni ne zan ce bai yi ba to idan na ce ya yi da wani dalili an rubuta project da larabci shi kuma da za ka kai shi kasuwa ka je kasuwa a yi ranar fi a gabansa ka sayar da shi ka ce a akar makalla jirani ina zuwa an biya kuɗi a gabansa shi ka sayar bai sani ba ire-iren wannan su ne suka kasance a wayannan fakon din na islamic studies sai ka ga sun kyamaci larabci sun kyamaci ɗaliban da suka san larabci ɗaiɗaiku daga cikinsu za ka ga suna da adalci sun san ba su sani ba don haka ba za su takura wa rayuwarka ba to ni me laifi na idan kai daga karanci larabci ba ni na karanci larabci to ni ya haka ya zama ni jarima ya haka ya zama kai to yawancin waɗancan littattafan da aka rubuta da turancin can yawancin su waɗanda suka rubuta su ba musulmai ba ne wanda shi ne karanta da mutane addini shi kuma wancan su ne su ne sasu shi daga nan yake ɗaukowa ba zai iya dawowa ba zai iya karanta ibn kathir ba bai ba zai iya karanta tafsirin tabari ba ba zai iya ba shi ba abin da zai iya karantawa sai ya zauna ne an fassaro abin sai ya zo ya karanta abin da ya ɗan iya fahimta sai ya zo ya nemi kuma duk mutumin da yake fassara larabci zuwa ga wani yare zai faɗa ba duk lokacin da aka karanta aya a lokacin da ake karanta ayan nan tana ɗauke da lokacin da aka dawo aka dawo hausa ko aka dawo turanci ko aka dawo yarbanci ko aka dawo kowace yare to shi yasa ai maluma suka ce bai kamata ba a dinga cewa sai dai a ce tarjamatul ma'ana ba a cewa meaning of the verses of the Quran. Translation of the meaning. Domin Qur'anin ba a iya mai matsala ba zai taɓa yiwa ba ga na karto maganar Allah zuwa ga wani yare kuma ka iya makarta shi gaba ɗaya harfan da harfan yadda yake kwaki a larabci ba zai yi ba. To kaga lokacin da aka zo aka yi zaman nan an nagarto fahimta ne daga cikin ayar sa'annan kai ne karanta fassara. ba dole ba ne ka kwaci wannan fahimtar da ke cikin rubutaccen fassarar nan gaba ki ɗaya ba ka ga na zama ne ne ya rabu sa'annan ka je ka karantar da wani wanda yake jiran ka can shi yasa za ka ga za a ce maka mutum ya karanta islamic stories ka kasa fahimtar yaya ka kasa ganewa ina islamic studies din yake amma alhamdulillah yanzu abubuwa sun canza musamman a universities da suke nan arewa da deliberately aka hana duk mutumin da ya karatu a kasar larabawa wani ya taba faɗa min yake ustaz wallahi mu ba mu san irin ku zan faɗa maka tsakani da Allah ire-iren ku ba mu san ku shigo tsakanin mu domin za ku tona mana asiri ne amma abubuwa sun zo sun canza za a ga 'yan uwa da yawa sun shiga yankin university din kuma abubuwa suna canzawa sai ka ga ɗaliban ma ya zanto suna nere sai su fahimci cewa ai ba ba su ma fara ba wadda ba ba su ma da foundation din sai ka suna kokarin su koma gida su je wajen malamin nan su je wajen malamin can yanzu abubuwan sun nere sun canza ba kaman wato na shekarun baya ba ala ayyatan ilimi amana ilimi amana musamman ma ilimin addini shi yasa ba karamin fitina ba ce mutum ya bari abin duniya ya jawo shi idan ka shiga duniya wallahi faɗin gaskiya zai zama da wahala za ka fassara aya a baibai ko kuma ka haƙura da fassara domin kana son ka gamsar da wani ba ka son wani ya cutu ba ka son wani ya cutu ba ka son wani ya cutu da sauransu والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المحسنين باي الله يا بدي متأي وإن كان ولن za a biya su su canza hukuncin Allah Allah ya ce kuma waɗanda suke riko da littafi riko sosai da littafi menene riko da littafi shine suna karantawa suna fahimtar abin da yake ciki suna yin imani da shi kuma suna yin aiki da shi suna yin aiki da shi wa aqamus sala a cikin ayyukan da littafin ya kunsa ga baki daya Allah tabaraka wa sai ambato sallah al-imam sa'idi rahimahullah ta'ala yake cewa an ambaci sallah ne a wannan wajen domin muhimmancinta shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salat faman tarakaha faqad kafar bambanci da ke tsakanin mu da su shine sallah ba ta cewa ni musulmi ne amma ba a taba ganin ka a masallaci ba ba taba ganin ka a masallaci ba yana daga cikin kalubalen da za mu fuskanta shekaru biyu masu zuwa a presidential election amma ba zan buɗe wannan babin a yanzu ba kana musulmi ba mu taɓa ganin ka kayi sallah ba to idan aka ɗauko ka aka haɗa ka da da wadda ba musulmi ba daga arewa ai yana daidai da an haɗa arna biyu kenan astaghfirullah ba ka sallah kuma ka ce kai musulmi ne babu wadda zai iya fitowa ya ce ni shaida ne na ga kayi sallah wa aqamu salata inna la nudiru ajra almuslimin kuma suka tsayar da sallah Allah tabaraka wa ta'ala yake lallai ne ba za mu tsogarta ladar masu kyautatawa ba ba za mu tsogarta sakamakon masu kyautatawa ba su masu kyautatawa su ne waɗanda suka yi riko da littafi aka ce abin da yasa aka ce su ne masu kyautatawa ay yuslihun daga cikin daga cikin riko da littafin ai shine kiran mutane zuwa gare shi domin mutane su menene su gyaru kuma su zamanto mutane nagartattu na'am وإذ نتقنا الجبل فَوْقَهُ فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا إلا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون نعم, و... نعم الله تبارك وتعالى يتي وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ذلة har ila yau إسرائيل isra'il maluma في الوقت عند نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام ya karanta wa banu isra'il abubuwan da a taura bayan ya kwaso al'alwa aka abubuwan da suka kasance bayan haka suka kasance aka ketare da su teku har suka zo suka ce suka ga mutane masu bautawa gumaka suka ce su ma a sanya musu gunki eh, a matsayin Allah su dinga bautawa har annabi Musa ya je ya dawo har suka tuba suka koma ga Allah Allah manzon Allah sallallahu alaihi eh, salatu wassalam Musa ya karanta musu hukunce hukuncen da ke kunshe cikin attaura suka ce annabi Musa wallahi ba za mu iya ba kai tsaye haka suka ce ba za su yi ba Allah tabaraka wa ta'ala al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala cikin asar din da ya kawo cikin tafsirinsa yace Allah tabaraka wa ta'ala sai yanko aka yanko dutse wani babban dutse mai girman garin su gaba daya ga dutsen nan suna gani ka annahu filla kaman girgije mala'iku suna rike da dutsen an kusance da dutsen dama idan aka kaso dutsen zai kowa zai kure sun san hallaka ne wa وإذ نفقنا الجبل فوقهم كأنه wa وظنوا أنه واقع بهم ظنوا أي تيقنوا annahu waqi'un bihim sun san tabbas wannan zai faru akan ku khudhu ma atainakum bi quwwa a yayin da aka daga dutsen akan su domin sun ce annabi Musa ba za su ba za su yi abin da ke cikin littafin ba aka ce ku riki abin da muka ba ku da karfi ma'ana ku yi aiki da abin da at-taura yake kunshe da shi wadkuru ma fi kuma ku tuna abubuwan da littafin wato yake kunshe da shi la'allakum tattaqun tsammanin ku za ku kasance masu takawa masu jin tsoron Allah a shek abubakar aljazairi yake cewa daga cikin fa'idodin wannan shi shine cewa wasu lokutan biyayya ga Allah ta wa ta'ala daga wayansu mutane baya yiwuwa sai an yi ne sai an tsorata su shi a ai inna Allah la yaza bis sultani ma la yaza bil qur'an idan aka samu sulta na musulunci sai ka ga Allah tabaraka wa ta'ala yana amfani da wannan sultan yana kawar da abinda malamai suna karanta ayoyin alkur'ani suna wa'azi a mambari a wajajen tarurrukan mutane suna tsoratar da su Allah mutane ba su bari ba amma sai ka ga Allah sai ya kawo wani mutum mai tsoron Allah wanda sun ke hannunsa sai ke daga yau an dade ba ana karanta qur'ani mutane ba su ba yace Allah yakan yi amfani da sulta ya kawar da wani abin da qur'ani da malamai suke karanta wa mutane su ji tsoron Allah su bari qur'ani ya kaza kawar kawarwa kuma Allah zai amfani da sulta a kawar da wannan abin wannan na daga cikin amfani da addaraja ula min darajat al-inkar shine kamar yadda zo cikin hadisi man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi a gidanka kar ka ce a yi sallah kaɗai ka yi shiru idan ka gana yin sakaci da sallah ya kamata ka ɗaunin ne ka ɗau mataki domin kana matsayin wadda zai yi inkar biliyat a ma'aikata kai makaniki ne kana da yara a gareji da suke aiki a karkashinka kana ganin Allah ba zai tambaye ka ba ne. yanzu wajajen da ake koyan sana'a na hannu inda in ka je kaza in ka je wajajen za ka ji tsoro irin sakaci da ake yi da sallah jama'a sallah ba abin wasa ba ke ba ba wallahi duk mutumin da ke wulaƙanta sallah ranar tashin alƙiyama wallahi sai yayi nadama kana musulmi kana wulaƙanta sallah ka sa ka'ida customers ɗinka musulmai ne ba musulmai ba ne duk kyawun da suke yi oga ka yi hakuri mu idan aka kira sallah a garejin nan babu wadda babu yake ya a yi sake kunce wani noki sai mun yi sallah in kai hakan ba za ka mutu ba in kai hakan arzikinka ba zai gudu ba abinda Allah ya kaddari naka ne zai zo la mahala na taɓa ba ku labarin wani wanda yake ya tafi wani gareji sai ke cewa shi wani ya ya ne kake ku ana tafiya sallah shi baya yi aka ce ai ai alaji ai shi wani shi yana yin in advance ne shi kafin ya fito kaga kaga kaga wani shedan ko ana kuka da masu jinkirta sallah mutum ya zo ya hada azahar da la'asar ko mutum ya zo ya hada magariba da isha bayan lokaci ya fitar da fita amma shi domin tsananin bai da tsari a rayuwar bai da lokacin Allah kawai da haka da safe zai yi a yi asahar yayi la'asar yayi da garba da isha haka ya wa Allah na shi kawai to Allah wannan wani irin rayuwa ne wannan wani irin rayuwa ne mutum ya tsaya a gaban Allah ya yaya inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta sallolin suna da lokutan su don haka kowa a mawuki'in masoyiyarsa, Allah zai tambaye shi kowa a mawuki'in masoyiyarsa, Allah ta baraka wata ala zai mai tambaya a karan kansa da kuma mutanen da suke wato a karkashin wato ikonsa don haka sai da aka ɗaga wannan dutsen suna gani al-imam al-kafir rahimahullahu ta'ala ya kawo daga cikin asar yake cewa sai suka yi sujjada da gefen hagu na fuskansu suna kallon dutsen da idansu na dama domin tsoron faɗowarsa hakan sai ya zama sunnan su na yin sujjada mawallafa kamar su ibn kathir rahimahullahu ta'ala za ka ga yana cewa hakan sai ya zama sunnan su na sujjada har zuwa yau mana a ɗaruruwan shekaru da aka rubuta littafin ko ban san ko a yanzu ko a yau dinnan suna yin haka ba aka ce me yasa to suka ci gaba da yin haka sujjadar su a haka suke yi aka ce suna cewa ai wacewa suke dan wauta wai ai sanin sujjadar nan shi ya kubutar da su daga wannan dutsen ai wannan sujjadar da suka yi da gefen hagu na fuskar su ai shi yasa dutsen bai menene ba bai faru ba sauran yake أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين الله تبارك وتعالى في آيين أبنجدك إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم الوقت تندى أبنجدك يا دوكا daga banu adam daga gadon bayansu zurriyatahum ya riko wato zurriyarsu wa ashhadahum ala anfusihim kuma ya shaidar da su akan kawunansu a wannan wajen akwai saɓani mai yawa tsakanin malamai kasancewan hadisai da yawa da suka zo akan wannan yawanci daga cikin malaman hadisi sun raunaka akwai hadisai da suke nuni zuwa ga cewa waɗanda suke magana akan nabiyullahi adam alaihi salatu salam cewa Allah tabaraka wa ta'ala gadon bayansa Allah ya kiro zurriyarsa baki daya sun san suna zarra sai shaidar da su kan kansu suka suka wa Allah shaida kan cewa Allah ne ubangiji kuma ne ya tantance bauta akwai waɗanda suke kokarin fassara wannan ayan da wancan hadisin wani suka ci da tafsiri suka ce a'a wancan ayan wancan hadisin ba fassarar wannan ayan bane domin a nan Allah cewa ya yi min bani adam ba min adam ba Sannan ba min zahiri ba min Allah ya ce nake min zuhuri baki ɗayan su ne Allah tabaraka wata'ala ya ce magana shi yasa suka ce abin da ya fi kusa al-imamu kafi rahimahullahu ta'ala bayan ya kwaci shafuka masu yawa yana kawo waɗannan kafin da mafi yawan suna cikin musnad Imam Ahmad sai yake cewa amma a karshe yake cewa wa'in sun tafi akan cewa Allah tabaraka wata'ala yana nufin fitra da ya halicci mutane a kansu kuma hadisin da ya fi dacewa da wannan shine hadisin kullu mauludin yuladu alal fitra manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake duk wani abin aihuwa da ake aihuwa duniya ana haifan shi ne akan fitrar ta Allah tabaraka wata'ala duk wani malama shi yasa malama suka ce da a lokacin da aka haifi mutum ya zo duniya da za a bar shi a keɓe shi a wani waje musulmai ba su mai wa'azi ba kiristoci ba su mai wa'azi ba yahudawa ba su mai wa'azi ba an ce da za a bar shi ba tare da an mai wani nau'i na da'awa ba da an same shi da zai girma akan fitarar da Allah ya halicce shi a kansa ne kadai ta Allah tabaraka wa ta'ala yake fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi au yumajjisani sai iyaye iyayensa su mayar da shi da ya wuri ya fito duniya akan fitara amma ya faɗo hannun iyaye yahudawa sai ya tashi sai a rene shi akan addinin yahudawa ya faɗo hannun iyaye nasara amma sai ya tashi sai ya rene shi akan addinin nasara ko kuwa wato masu addinin bauta wa wuta sai ya tashi sai a rene shi akan wannan addini amma duk da hakan duk waɗanda suka zo duniya irin wannan halin Allah tabaraka Ta'ala yana shiryar da wanda ya ga dama daga shi su da yawa bil adad kamar yadda Allah yana iya jarabtar mutumin da gaba da baya tun kakanninsa a tarihin su ba taɓa yin wanda ba musulmi ba sai ka zo ga shi ya ce shi fa babu shi babu ne babu musulunci Allah ya kare ku Allah tabaraka ala ya shaidar da su a kawunan alastu bi rabbikum malama suka ce dukkan mu gabaci daya tun kafin mu zo duniya muka dau alkawari muka shaidar wa Allah cewa shine ubangijin mu kuma shi za mu bauta qalu bala shahidna sai suka ce bala haka ne mun yi shaida an taqulu Allah yake abin da yasa nake shaidar da ku kowannen ku ya ɗauki wannan shaidar domin kar ranar tashin alkiyama ku zo ku ce inna kunna an haza ghafili ku ce ku ba ku san da wannan zancen ba ranar tashin alkiyama kar ku zo ku ce mu gaskiya game da wannan zancen mun kasance rafalannu mu gaskiya ba mu san da wannan zancen ba aw taqulu ko kuwa ranar tashin alkiyama ku zo ku ce inna ma asharaka aba'una min qablu ai shirka da kuka aikata kun zo kun gada ne a hannun iyayenku iyayenku su ne suka yi shirka daga farko wa kunna wa kunna zurriyatan min ba'dihim kuma mu muka kasance zurriya daga bayan su a da muka zo muka samu suna aikatawa kenan afa tuhlikuna bima fa'ala al-mubtirun shin ya ubangiji ya ubangiji zaka hallakar da ne da abin da mabarnata suka aikata Allah ya ce domin kar ranar tashin alkiyama ku samu wannan hujja shi yasa aka shaidar da ku kuma kuka ba da shaidan cewa eh lallai Allah tabaraka wa ta'ala mahalicci shine ya tantance ku bautawa وكذلك نفصل الآيات وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون الله تبارك وتعالى يتي أهكا نمتي رربي آيوي أهكا نمتي رربي آيوي أي متي بيان سو دكي دكي أيدا زي يا أشي a ce با بي فهمتا با, wala allahum yarji'un tsammanin su za su koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala idan suka karanci waɗannan ayoyi da suke a rarrabe a bayyane domin amfanin bayi domin fahimtar su domin su yi biyayya domin kar su zo su ce ai ba mu fahimci maganan ba so da yawa za ga Allah yana amfani da tafsirin nan Allah yana fassala ayoyinsa a wannan wajen yake la'allahum yarji'un wa la'allahum yarji'un tsammanin su za su koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala bayan sun fahimci ayoyin Allah kuma suka yi wato aiki da shi za mu dasa aya a nan da Allah tabaraka wa ta'ala domin lokaci idan Allah tabaraka wa ta'ala ya kai mu gobe sai mu ci gaba daga aya ta 175 wallahu ta'ala a'lam